radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 18 sha takwas ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. wanda ya daidai da hudu ga watan jima'a ta thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan disamba shekara ta 1914 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar masar karkashin ikon su da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na daya dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mame kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya a lokacin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 suka kori turawan ingila daga kasarsu masu wari kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1979 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani kuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake wa mata a duniya kudurin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane bangare na rayuwa kamar yadda yake a cikin ra'ayin ƙasashen yamma wannan kudiri dai ya saba wa ra'ayin ƙasashe da dama a duniya musamman ma dai ƙasashen musulmi addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka waɗanda suka dace da su da kuma yanayin halittar su duk da amincewa da wannan kudiri da aka yi a zauren majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanyawa an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin kasashen yammacin turan inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafi daga ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar rediyo ta farko a duniya wanda gaglimo makoni ɗan ƙasar italiya ya kafa a garin glasby wanda hakan ya zama hanyar sadarwa ta farko wadda ta hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk wadda sha dai daga farko dai ba a yi amfani da tashar radio wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi ba ana amfani da ita ne a mafi yawan lokuta a wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta radio ta zama wata hanyar isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa da mutane suke bukata da kuma ba su gamsassun labarai.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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanan labaran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai sake yin wani zama yau litinin domin neman tsagaita wuta a gaza koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango wanda tuni koriya ta kudu da kuma amurka suka yi allah wadai da shi jagoran mulkin riƙon soji na jamhuriyar nijar janar abdulrahman chani ya ce ba wata barazana da za ta hana su cimma manufofinsu To yanzu ga cikakkun labaran a wani lokaci yau litinin ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ke sake wani zama na neman gaggauta tsagaita wuta mai ɗorewa a gaza sabon daftarin ƙudurin da haɗe da larabawa ta gabatar wanda kamfanin dalilin labaran af ya rawaito ya buƙaci dukkan ɓangarorin da batun ya shafa su gaggauta tsagaita wuta domin bayar da damar shigar da kayan agaji ba tare da wata matsala ba a zirin gaza daftarin ƙudurin ya kuma jaddada goyon bayansa a game da batun samar da kasashe guda biyu da kuma mahimmancin mika mulkin gaza da kuma yammacin kogin jordan ga mahukuntan palestinu a ranar tara ga watan disamba duk da matsin lambar babban sakatar majalisar ɗinkin duniya amurka a kwamitin ta hau kujerar naki inda ta dakile kudurin neman tsagaita wuta a zirin na gaza a matsayin shin kai nan take a makon da ya gabata dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da irin wannan kudirin da gagarumin rinjaye a wannan karan ma daftarin kudirin bai ambaci hamas ba batun da kasashen amurka da kuma isra'ila ke kalubalanta koriya ta kudu da japan sun sanar cewa koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango wanda ke iya kaiwa amurka rundunar sojin koriya ta kudu ta sanar cewa ta gano harba makami mai linzami mai cin dogon zango da aka harba ranar litinin daga yankin pyongyang inda ta yi kiyasin cewa ya yi tafiyar kilomita dubu kafin ya fada tekun japan nata bangare japan ta ce mai yiwa makami mai linzamin samfarin icbm ne mai tafiya daga wannan nahiya zuwa waccan da ke iya cin kilomita dubu goma sha biyar kuma zai iya kaiwa gaba ɗayan yankunan amurka a cewar mataimakin ministan tsaron na japan shingo miyake wannan dai na zuwa ne bayan da kore ta arewa ta harba wani makami makamancin wannan mai cin gajeren zango harbe-harben makaman guda biyu na zuwa ne kwana biyu bayan da bayan gargaɗin da sewul da washington suka yi wa pyongyang na cewa duk wani harin makamin nukiliya kan amurka ko kuma ƙawayenta zai kawo ƙarshen mulkin kim jong-un na koriya ta arewar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran jagoran mulkin rikon kwaryar soji na jamhuriyar nijar brigadier general abdulrahman chani ya bayyana cewa ba wata barazana daga waje da za ta hana su cima manufofinsu ba za mu lamaci wani wasa da hankali ko wasu sharuɗa ba za mu haɗa kai gaba ɗaya domin ceton mu in ji zanar tani a jawabin da ya gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasar da yammacin jiya a jajibirin bikin cika shekaru 65 da ƙasar ta zama jamhuriya zanar cani ya kuma danganta takunkuman da ecowas da iyamuwa e suka kakaba wa ƙasar da haramtattu na zalunci da rashin imani shugaban gwamnatin mulkin sojin nijar ya kuma jinjina wa al'ummar ƙasar saboda yadda suka jurewa matsalolin da suka biyo bayan takunkuman kungiyoyin a chadi an fara kidar ƙuri'un zaben raba gardama da aka kada kur'arsa a jiya lahadi a kasar da nufin tsara yadda kasar za ta share fagen gudanar da zaben da zai mai da kasar kan mulkin farar hula an fara kidar kur'un ne bayan rufe rumfunan zaɓe a karfe biyar na yamma agogon kasar wato hudu agogon gmt duk da cewa wasu mazaɓin sun tsawaita lokacin kada kuri'a fiye da lokacin da aka tsara tun da farko bayanai sun ce an kada ƙuri'ar ba tare da wata matsala ba a zaben da gwamnatin mulkin soja ta yi alkawari shekaru biyu da rabi da suka gabata sai dai wani bangare na 'yan hamayya da kuma ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da alkawar cewa wannan ƙuri'ar ta raba gardama wanda suke ganin an shirya shi ne da zumar gyara zaben da shugaban kwankwarar na yanzu janar muhammad idris debi itino zai yi takara ana sa ran sanar da sakamakon zaben na wucin gadi a ranar 24 ga watan disamban nan kafin kuma kotun kolin kasar da tabbatar da shi a ranar 28 ga watan disamba to jama'a karshen labaran duniyar kenan tumar da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da labaran wasannin mako labaran wasannin mako. Matasa sauran masu shawarar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin nan da cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan mamu saurari abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla suka mun shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa yana ci gaba da jinjinawa sabon sarkin kwallon kafan Afirka wato Victor Osimhen bayan bayan da sunan dan wasan gaba na Najeriya a matsayin gwazon dan kwallon nahiyar Afirka na shekara ta 2023. dan kwallon na kulob din napoli mai shekara 24 da haihuwa ya karbi wannan lambar yabo din ne a ranar litinin ta gabata yayin bikin da aka gudana ba da lambobin karramawa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice inda ya sha gaban manyan abokan karawarsa kamar kaftin din masar muhammad salah da dan bayan morocco ashraf hakimi ga wasu wanda ya taso a titunan turbaya na unguwar oloso sun daga cikin birnin lagos wannan wani cikar burin rayuwa ne bayan ya fuskanci kalubale masu yawa a lokacin yarintarsa sakin kwallon ya ce ina miƙa ta ga kowa da kowa da ya taimaka mini a wannan tafiya da kuma duniyar afirka da suka taimaka wajen ɗora ni kan wannan matsayi duk da matsalolin da na fuskanta kasancewarsa tauraro ga najeriya a nasarar cin kofin duniya na 'yan ƙasa shekaru 17 a shekarar 2015 wani muhimmin lokaci ne a sana'arsa wanda ta nuna shi a matsayin yaro mai nasibi kwallo goma da ya ci a chile ta ba shi damar samun kyautar takalmin zinari kuma kaf ta bayyana sunansa a matsayin matashin dan wasa na shekara duk da haka simihen ya kusa rasa damar shiga sahun 'yan wasan da aka dauka mai tsaron gidan kasar morocco da aka ba kyautar mai tsaron gida na afirka yanzu aka yana wata takarar a neman a ba shi kyautar mai tsaron gida mafi kwarewa a duniya wanda hukumar FIFA hukumar kwallon kafa duniya FIFA ke bayarwa kuma zai kara tsakaninsa da masu tsaron gida guda biyu Thibaut katios ɗan ƙasar Belgium da kuma Anderson ɗan ƙasar Brazil kyautar lambar yabo ta duniya da hukumar FIFA ke bayarwa duk shekara ana sa ran za a gudanar da gagarumin taron ne a ranar biyar ga watan shekara ta hudu a birnin London ɗan ƙasar Ivory Coast Gaslin Conan ya ce abin alfahari ne da za su karfi bakuncin gasar kofin afirka a shekara ta 2024 ya ce za su karɓi baki da hannu biyu za a fara gasar daga ranar 13 ga janairun shekara mai kamawa kuma a karkare ta a ranar 11 ga watan fabrairu na shekarar 2024 mai kamawa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da hukumar kwallon kafa ta najeriya nff sun kaddamar da wani karamin filin wasa wanda aka ce dala miliyan ɗaya ɗaya da goma sha tara domin tallafawa ci gaban kwallon kafa a jihar kebbi gwamna idris wanda ya samu wakilcin alhaji sufiyanu garba bena shugaban ma'aikatan gidan gwamnati ya gode wa shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ibrahim gusau da kuma shugaban hukumar ƙwallon kafa ta jihar abubakar cika ladan bisa kokarin da suka yi tawagar sufa farkon ta najeriya ta lashe kyautar tawagar ƙwallon mata mafi kwazo a afirka a bikin bikin ba da kyautar CAF ta shekarar 2023 da aka yi a Morocco a ranar Litinin ta gabata. Wannan kyautar ta biyo bayan rawar da tawagar suka taka ne a gasar cin kofin duniya ta mata ta FIFA ta shekarar 2023 a Australia da New Zealand. yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran a tsarin gasar firimiya ta kasar iran da aka fi sani da gasar fasha ta farisa wasa na 200 tsakanin persepolis da istiklal a birnin tehran ya kare da kunnen doki tsakanin kungiyoyin guda biyu kungiyoyin biyu persepolis da istiklal na tehran sun fuskanci juna a tsarin gasar firimiya ta iran a filin wasa na azadi wasan da aka yi amfani da tsarin mataimakin alkalin wasa na bidiyo a karan farko a kasar iran an so a gudanar da wannan wasan ne tun a mako na biyar na gasar premier na kasar iran sai dai an ɗage shi saboda kan cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta police tana cikin gasar cin kofin kasashen nahiyar asiya da ake gudanarwa yanzu kuma bari mu duba inda aka kwana a mako na goma sha uku na gasar premier league ta kasar iran inda a litin din nan 18 watan Disamba za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tarakto da kuma Pekan sai kuma Misar Tanjani takara da Milavan a gobe talata kuma za a buga tsakanin habadar da sifahan sai kuma shamsa azar kazvin ta buga da sana'ati nafta abadan aluminium iraq kuma ta kara da gurkahar sirjan sai kuma istiklal kuzistan ta buga da fispolis ita kuwa zubahan ta buga da fulad istiklal ta kara da nasajiman zandaran yanzu haka dai istiklal ita ce ke kan gaba a saman teburi da maki 25 sai kuma sifahan da maki 24 a matsayin ta biyu ita kuwa face police ita ce ta uku da maki 21 yanzu kuma mun karkare shirin a nahiyar turai da cewa watakila chelsea za ta ɗauko golan arsenal da ingila a ron ramsdale mai shekara 25 da haihuwa bayan da aka tabbatar cewa mai tsaron ragar kungiyar robert sanchez ba zai yi wasa ba saboda raunin da ya ji a gwiwarsa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona za ta iya sayar da mai kai hari na kasar poland robert lewandowski mai shekara 35 da haihuwa a bazarar nan domin samun kuɗin ɗaukar ɗan wasan tsakiyar newcastle da brazil bruno gumeres mai shekara 26 da haihuwa an sayar da shida daga cikin rigunan da messi ya sanya a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 akan kuɗi hajjala miliyan 7.8 kwatankwacin naira biliyan tara a wani gwanjon kaya da aka yi a birnin new york rigar da ta fi kowace tsada a tarihi ita ce wadda diego maradona ya sanya wanda ya ci kwallo da hannu inda aka sayar da ita kan kuɗi fan miliyan bakwai da digo daya a shekara ta dubu da ashirin da a karan farko kungiyar kwallon kafa ta spain ta mata ta zama ta daya a jerin taurin da fifa ke fitar da jadawalinsu a duk wata yayin da ingila ta kasance a matsayin na hudu wanda ke rike da kambun a baya sweden sun faɗi zuwa matsayi na biyar yayin da ƙasar amurka da ta zama ta daya a bana ta koma ta biyu faransa kuma ta koma ta uku daga ta biyu scotland ta koma ta 25 ita kuwa wales na matsayi na 32 yayin da northern ireland ta koma ta 46 to masu ware duka duka iya abin da suke na a cikin shirin gan lokacin a mu zan jalin zamun shirin a nan a tabe shi na gaba domin jin ɗauki za a ɗan shirin amma kafin nan a madadin wani sai baka shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. to da bayan labaran wasannin mako yanzu kuma za mu kai ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗa-kiɗan iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa. to a yau shirin namu ya gaci muku nasir abdullahi a cikin wannan waƙa da gabatar mana da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar. دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه غم تو این شب همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبها ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه کابه و رویا Señor. ابد من به یادش ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غم تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب دشنگی میمونه رو لبا محمد از اون جوونه دلون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خواب و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تو Nasir Abdullahi a gaishe ka da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar. To masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da na nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. یکی از همین روزای گم شده یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در بدر تو همین دقیقه های نیمه جون تو میای میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi lafiya daga nan birnin Tehran. Thank you.